masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san. Daga nan sai labarin duniya da dumi su sai a saurari shirin Afirka a yau. Daga nan sai masu sauraro. sai kuma kisoshin rayuwa daga nan sai lafiya sai da kula sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mujin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya amma kafin komai sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata takwas ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan nuwamban shekara ta 1895 wilhelm rontgen wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray mai matuƙar amfani bayan haka kuma an baiwa rodgen kyautar nobel a shekara ta da 1901 a lokacin da ke gudanar da bincikensa kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai saba gani ba sai ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba a san shi ba hasken x-ray dai yana da muhimmanci sosai domin kuwa yana ratsa jiki mai taushi kamar yadda kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikin jiki don haka ana amfani da shi a asibitocin cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jikin ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke a cikin jikin domin yin magani a kansu. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 366 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan Nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falake edmund halley a ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford kuma tun yana matashi ya je wani tsibiri a kudancin atlantic domin nazarin taurarin yankin kudancin duniya haley ya kuma yi nazari kan taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zagaye gungun su a cikin falaki don haka za a iya lissafin lokaci da kewayawarsu tare da la'akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen kewayen ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1704 kuma shekara ta 1720 aka shelanta shi a matsayin masanin falaki a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari a kan taurari musamman ma kwallon wata har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1742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

ga labaran duniyan da farko ga kanansu john bolton tsohon mai bawa shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro ya ce 'yan ta'adda a ƙasar iran suna samun makamai ne da ƙasar iraki burtaniya ta yi watsi da barazanar harin ta'addanci a najeriya sannan za ku ji cewa matar shugaban ƙasar zimbabwe ta fara ziyara aiki a nan birnin tehran yanzu kuma ga cikakkun labaran tsohon mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro john bolton ya faɗa a tashar talabijin ta bbc farsi mai magana da harshen farisanci kan cewa 'yan ta'adda wanda ya kira 'yan adawa suna samun makamai ne daga daga wa'anda suke kwata daga hannun jami'an tsaro na basij a cikin gida da kuma wasu daga yankin kurdawa na ƙasar iraki wato arewa maso yammacin ƙasar iran tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto bolton wanda ya jagoranci dorawa iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar a lokacin gwamnatin trump ya ƙara da cewa yunkurin da 'yan ta'adda suke yi a ƙasar iran a halin yanzu zai kai ga nasara in ji shi har ila yau bolton ya taɓa faɗa tsakanin munafukai maƙiya jimhuriyar musulunci ta iran a wani taro a birnin paris na ƙasar faransa kan cewa jimhuriyar musulunci ta iran ba za ta ga shekaru 40 kan madafun iko da ƙasar ba amma maganarsa ta tafi a banza bolton da ya tabbatar wa bbc farsi kan cewa kurdawan kasar iran na samun horo a cikin kasar iraki ya yi fatan cewa da iraniyawa na da lasisin riƙon makamai da sun cika kasar iran da makamai don kifar da gwamnatin kasar gwamnatin kasar birtaniya ta watsi da barazanar da ta bayar a baya na hana 'yan kasar zuwa najeriya musamman zuwa babban birnin kasar abuja shafin yanar gizo na african news ya nakalto shafin yanar gizo na ma'aikatar hakokin wajen kasar ta birtaniya tana ba da wannan labarin ta kuma kara da cewa mutanen kasar suna iya zuwa najeriya amma duk da haka akwai barazanar hare-haren ta'addanci a kasar kafi haka dai a ranar 23 ga watan oktoban da ya gabata ne dai kasashen birtaniya amurka da kuma kanada suka ba da sanarwar barazanar yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya amma gwamnatin tarayyar najeriya ta musanta wannan barazanar ta kuma zargi kasashen da laifin yada labari ba tare da sanar da gwamnatin kasar ba don haka ta yi watsi da barazanar sannan ta buƙaci mutanen birnin abuja da sauran 'yan najeriya su ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba matar shugaban ƙasar zimbabwe auxilian nagwagwa tare da tawagar ministoci da wasu 'yan kasuwan ƙasar zimbabwe sun isa birnin tehran a yau talata don ziyarar ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto ministan kwadago saulat murtazavi yana cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu ta dade kuma ta abota da mutunci ne ya kuma kara da cewa kasashen iran da zimbabwe suna fama da takunkuman tattalin arzikin kasashen yamma don haka akwai buƙatar su hada kai don ganin sun fidda kansu daga takunkuman tattalin arzikin da wa'annan kasashe suka ɗora masu labarin ya kara da cewa kasashen biyu dai za su rattaba hannu kan yarjeniyoyi goma sha ɗaya a wannan ziyarar da tawagar ƙasar ta zimbabwe ta kawo a nan birnin tehran gwamnatin ƙasar iran dai ta nuna aniyarta na samar da yanayi wanda zai kawo ci gaba a ƙasar zimbabwe wanda suka hada da makamashi sifili yawon shakatawa magunguna kiwon lafiya da kuma harkar ma'adinai a nata bangaren auxilian gwagwa matar shugaban kasar zimbabwe ta bayyana cewa gwamnatin kasar tana son amfana da duk wani ci gaban da za ta samu daga kasar iran ta kuma kara da cewa irin ci gaban da ta gani a kasar iran zai taimaka wa ta ci gaba da kuma fita daga cikin matsalolin tattalin arzikin da take fama da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane a kasar bahrain sun fito zanga-zangar yin allah wadai da gwamnatin kasar karkashin jagorancin dangin ali khalifa sun kuma yi kira ga mutanen kasar da su kauracewa zaɓen majalisar dokokin da za a gudanar a ranar goma sha biyu ga watan nuwamban da muke ciki har ila yau shugaban jam'iyyun adawa na kasar sannan babban malamin addini na kasar sheikh isa kasim ya bayyana cewa zaɓen da za a gudanar a ranar sha biyu ga watan da muke ciki zai ba wa gwamnatin 'yan gidan ali halifa damar ƙara riko da shugabancin ƙasar ne kawai Sheikh kasim ya kara da cewa dole ne gwamnatin sarakunan Bahrain su ba da dama a gudanar da zaɓe mai 'yanci inda mutanen ƙasar za su zaɓi shugabannin da suke so. Shugaban Majalisar Koli ta siyasar ƙasar Yemen ya yi tir da jakadan ƙasar Amurka kuma mai shiga tsakani don tsagaita buɗe wuta tsakanin ƙasashen Saudiya da ƙawayenta da kuma gwamnatin ƙasar ta Yemen. tashar talabijin ta faras tv a nan teran ta nakalto mahdi al-mashat shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yemen yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu ana tsakanin yaƙi da rashin yaƙi ne a ƙasar kuma yaƙi na iya barkewa a kowane lokaci almashat ya ƙara da cewa an sami ci gaba a tattaunawa ta baya bayan nan amma jakadan ƙasar amurka mai shiga tsakanin ɓangarorin biyu ya ɓata wannan ƙoƙarin almashat ya ƙara da cewa rangadin ƙasashen yankin wanda linda king mai shiga tsakani jakadan ƙasar amurka ya fara a ƙasashen yankin a ranar 11 ga watan oktoban da ya gabata wani ƙoƙari ne na rinjayar da kasashen saudiya da kawayenta akan kasar yemen ya kuma kara da cewa jakadan ya dauki bangare don haka ba mai shiga tsakani ne na kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin yemen da kuma gwamnatin saudiya da kawayenta ba jami'in gwamnatin ƙasar ta yemen ya kammala da cewa a dukkan alamu gwamnatin amurka ba ta son zaman lafiya a ƙasar yemen don tana goyon bayan ƙasashen da suke amfana da yakin da ke faruwa a ƙasar ta yemen masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gaida tahir raji ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu buɗe magana ne akan tsarin demokuraɗiyyar najeriya ta hanyar yin waiwaye zuwa baya sannan kuma mu ga halin da ake ciki a yanzu da kuma hasashen inda aka dosa za kuwa mu kawo muku shirin ne fiye da fitowa ɗaya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangare na farko zai kasance to siyasar da ake yi a najeriya a wannan lokacin bata ginu a kan manufofi da jam'iyyu suke tallata wa 'yan ƙasa ba balle su zaɓe su a kansu ginshikin siyasar ƙasar na yanzu shine ɗaiɗaikun mutane da girman tasirinsu sannan kuma uwa uba da nauyin aljihunsu da abin da za su kashe domin kaiwa ga kujerar da suke son hawa don haka 'yan siyasa a najeriya wani aji ne na mutane masu jan wuya da dukiya ta yi dandazo a aljihunsu ko kuma waɗanda a kansu talakawa ne amma kuma suke a matsayin makami a hannun wannan ajin na masu ƙarfin faɗa aji da kuma ƙarfin aljihu najeriya wacce ita ce ƙasa mafi girma a nahiyar afirka ta fuskar yawan jama'a kenan da ake kirdadin cewa sun kai miliyan 200 daidai take da sauran ƙasashen nahiyar afirka ta yadda babu yadda za a yi maganar siyasa da sauye-sauyen da ta gani ba tare da an taɓo rawar da sojoji suke takawa ko suka taka a cikin ta ba sai dai kuma duk da cewa a wannan lokacin a cikin wannan ƙasar da akwai waɗanda suke takaicin wucewar mulkin soja da ganin fifikonsa a kan na farar hula duk da haka baya kora cewa a samu wani ci gaba da za a iya gani a tallata ta fuskar tsarin demokuraɗiyya masu wancan ra'ayi dai suna ganin cewa a zamanin soja da akwai tsaro da kwanciyar hankali mutane suna bacci har a kofar gida kuma da saleba ba tare da tsoro ba kuma sun tunano da cewa a zamanin soja fa an samu ci gaba na a zo a gani a fagage daban-daban na rayuwa sai dai kuma a lokaci ɗaya da akwai masu ganin cewa tsarin demokuraɗiyya duk da ɗimbin matsaloli da ƙalubalen da yake tattare da shi ya fi na mulkin soja saboda an samu ci gaba aƙalla faran hula su ke rike da mulkin wannan ƙasa fiye da shekaru ashirin to in muka yi waiwaye zaben da aka yi a najeriya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da tara wanda ya baiwa jam'iyyar mpc galaba ta sami kujeru 134 daga jimillar kujerun majalisar wakilai mai kujeru 312 ya zama na farko a fagen gwajin salon siyasar kasar da za ta ɗauka bayan samun 'yanci daga mulkin mallakar birtaniya an kafa gwamnati a shekara ta 1960 wacce ta baiwa al'ummar kasar kyakkyawan fatan cewa bayan tafiyar baturen mulkin mallaka kofofin ci gaba za su bude sai dai wannan kyakkyawan fatan bai wuce na shekaru shida ba domin a shekara ta 1966 sojoji sun kifar da gwamnatin farar hula ta farko a wani juyin mulki da aka zubar da jini kuma daga wancan juyin mulkin na farko zuwa shekara ta 1999 da aka sake komawa kan jamhuriya ta uku an kifar da gwamnatoci har sau biyar wasu na farar hula wasu kuma na soja sai dai wani abu da dukkanin masu juyin mulki suke faɗa shine cewa gwamnatin da suka kifar ɗin ta yi barna da ake da bukatar a gyara ta kuma da zarar an yi wannan gyaran za a miƙa farar hula mulki. don haka duk lokacin da aka yi juyin mulki ake kafa kwamiti domin ya yi nazarin yadda za a yi wa tsarin mulki kwaskwarima abin da ya faru kenan a shekara ta 1976 bayan juyin mulkin da ya kai ga kashe janar murtala muhammad wanda ya gaje shi a kan karagar mulki janar olusegun obasanjo ya fito da shirin komawa ga mulkin farar hula a ƙarshe kuwa aka buɗe shafin jamhuriya ta biyu wacce jam'iyyar mpm mai masara a ƙarƙashin alhaji shehu shagari ta kafa gwamnati don haka obasanjo ya zama shugaban soja na farko da ya sauka daga kan karagan mulki bisa zaɓinsa ba ta hanyar kifar da shi ba shi kuma wanda ya gaje shi alhaji shehu shagari ya zama shugaban ƙasa mai cikakken iko na farko bayan da a jamhuriyar farko ake da tsarin firaminista ne jim kaɗan bayan yin zaɓe zango na biyu a shekara ta 1983 sojoji a ƙarƙashin janar muhammadu buhari sun kaɗa badujala suka yi fareti na kifar da gwamnatin alhaji shehu shagari an sake komawa gidan jiya a fagen siyasar kasar inda angulu ta koma gidanta na tsamiya to shi ma janar muhammadu buhari din an kifar da tashi gwamnatin a shekara ta 1985 inda janar ibrahim babangida ya haye karaga mulkin kasar shi kuma ya fito da wani tsari na komawa mulkin farar hula a shekara ta 1993 ta hanyar yin zaɓe. sai dai a gwamnatance ba a san da sakamakon zaben ba duk da cewa wasu rahotanni sun tabbatar da cewa a tsakanin 'yan takarar biyu wato bashir tofa marigayi kenan da kuma marigayi mashu da abiola to dan jam'iyyar sdp wato abiola shine lashe zaben wannan rashin sanar da sakamakon zaben a gwamnatance ya jefa kasar a cikin rikici na kabilanci wanda ya ci rayuka da haddasa rashin zaman lafiya a cikin wannan ƙasa a ƙarshe zama babu wata mafita a gaban babangida sai sauka daga kan ga mulki janar babangida ya kafa dalilin soke zaɓe da cewa ya zama wajibi domin ceto da al'ummar najeriya daga ayyukan 'yan siyasa masu cin karo da zaman lafiya sai dai hakan bai hana masana bayyana wancan zaɓe da cewa wani gagarumin sauyi ne da ya faru a tarihin siyasar ƙasar ba an yi zaben ne dai cikin kyakkyawan tsari lumana sannan kuma ya kawar da saɓani da bambanci na addini da ƙabilanci an kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta farar hula wacce bata jima ba saboda rauninta da rashin ƙarfinta da hakan ya sa a cikin wannan shekara ta 1993 sojoji a ƙarƙashin janar sana abacha suka sake kwace mulki kama abiola da aka yi da kuma hukunta shi da yanke masa hukuncin zaman kurkuku na shekaru hudu sannan a ƙarshe da mutuwarsa a hannun hukuma a lokacin da ake tsaye da shi sun jefa ƙasar cikin dambaruwar siyasa mai tsanani wani lokaci ma har da matsaloli na tsaro aka rika fuskanta matsin lambar da aka yi wa gwamnatocin da suka biyo bayan wancan zaben ya zama dalilin da ya sa a shekara ta 2018 gwamnatin muhammadu buhari ta baiwa marigayi abiola lambar girmamawa mafi girman daraja ta kasar haka nan kuma aka ayyana ranar zaben wato 12 ga watan yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya ta ƙasa. to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don tattaunawar da muka bude a kan yanayin siyasar najeriya zo ƙashe ba za ku kasance tare da mu da yardar ubangiji a fitowa ta gaba da za ku ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu sauraro ga shirin na muryoyin masu sauraro masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shiri ne dai wanda ya saba baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To ma dai ni ne Hassan Barka ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da taron da kasashen duniya suke wanda ya hada kasa kimanin 200 a kasar Masar na ganin cewa an bullo da wata eh, dabara wadda za ta yi maganin dumama yanayi ko kuma rage iska mai gurbata yanayi. To da haka muke kira da shugabannin Afirka ya kamata yin sinjojin taron nan su an karar da taron cewa akwai alkawali da ake ɗauka wanda za a taimaka ma afirka don ganin yanayi amma kuma zancen shiru kake ji to ya kamata shugabannin afirka su tashi su yi hoɓasa su taimaka ma kansu da kansu don ganin cewa sun yi maganin matsalolin da suke damunsu. su Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yano daga Niyami a jamhuriyar Niger. Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da batun canza kuɗin takardun naira wanda gwamnatin Najeriya ko kuma in ce bankin Najeriya yake da niyya yi a cikin 'yan kwanakin nan. So gaskiya matsalan da ke da kwai akwai eh, mutanen da suke cikin karkara wanda wannan lokacin da suka ɗiba gaskiya ya yi karanci. Sannan kuma shugaban shugaban kasa idan da gaske yake zai yaƙi cin hanci da rashawa ba sai ta wannan hanya ba wannan ana son ya ƙara tozarta darajar naira dama ya lafiyan kura bale ta hauka ya matsayin naira yake tun kamin wannan balantana a wannan lokacin da idan ku kenan yana ganin gwamnatin najeriya ya kamata ya dubi halin da zai sa tattalin arzikin al'umman kasan shi saboda ko ba komai naira ta faɗi ko tana ci gaba da faɗuwa idan aka ɗauki wannan matakin kuma gaba da abin zai kara kassara tattalin arzikin al'umma saboda haka gwamnati da masu ba shawara su yi tunani akan wannan su kara ma al'umma lokacin da zai ishe su a can da fatan za a tashi lafiya assalamu alaikum radio voh tehran kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan taro wanda kasashe na larabawa suka samu suka yi a kasar algeria to gaskiya wannan taro yana da muhimmanci musamman ma mu wajen mu musulmi musulmi saboda idan aka diba makasudin taron saman bala'in da palestine ne take ciki bisa zaluncin da ƙasar isra'ila take yi kuma ƙasashen duniya suna gani suna gani suna ji kuma abin da muke so ƙasashen duniya su gane wannan abu da yake faruwa a palestine ƙasashe na turawa wani majalisar ɗinkin duniya wa'ansu ƙasashe wallahi ba su da wani abin da za su yi saboda suna tare da ƙasar isra'ila musamman ma wannan rikici da ake tsakanin rasha da ƙasar ukraine Iran ya nuna mana su ba sa tare da ƙasar Palestine saboda rikicin wanga da ake yi rikici ne na yaƙi amma kuma ka gani abin da yake faruwa a Palestine mayamaya ce ta ƙasar isra'ila kenan muna jan hankali saman wannan taro don allah ƙasashen laraba su yi amfani da zaman da suka yi su samu su fuddo hanyoyi wanda za su sa eh, talakawan ƙasar palestine su samu sauƙi yadda suke cikin wahala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zama da aka yi tsakanin 'yan majalisar dokoki da ministan ilimi mai zurfi na nan Jamhuriyar Nijar. To sun nemi ya ba su basi ya lalata karatu da sauransu kuma ya ba su. To ya kamata a ce 'yan majalisa kun yi aikin ku na wakilan talakawa kenan shi koken da minista ya kawo muku cewar akwai matsalar kuɗi da matsalar kaza da kaza da kaza da ta mai da ilimi baya kenan ya kamata ku tuntuɓi gwamnati da wannan magana dan ganin an magance matsalar ilimi a nan jamhuriyar mu ta Nijar tunda duk inda aka ci gaba a duniya sakamakon ilimi ne kenan yanzu ilimi a Nijar an mashi rukun sakai na kashi yau yashin aiki gobe yashin aiki jibi yashin aiki kenan ya kamata a ce 'yan majalisa mun yi iyaka kokarin ku ganin kun sama gwamnati na cikin tun da kuna wakilan talakawa ganin ta daidaita ilimin yara da suke tasowa a nan gaba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar Musulunci magana isu ne ba da magana jamhuriyar Nijar na kira ku magana madatte da magana. To gaskiya wannan matakin da Hulani suka dauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za ka samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikacen su ba ya kamata duk wata karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su baya ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika kamera za a rika samun tashi shan kula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar nagode ta tashi lami magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ku tashi lami. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara lokal Kalgamiyan Magami. Ina so ku bani dama domin na faɗi abin da ke ci to a ƙwarya. Ina amfani da wannan dama domin na jajata ma 'yan uwana 'yan jihar Zamfara na al'ummar Bukuyum lokal Government da Muradun lokal Government wa'inda 'yan bindiga suka shiga kasuwannin wa'innan garuruwa suka kashe wasu al'umma sannan suka yi garkuwa da wasu al'umman. Muna roƙon Ubangiji Allah jakan a kashe kuma wa'anda suke su ya ubangiji Allah ya muna yi Allah musu mafita kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah ya kawo muna zaman lafiya a ƙasar mu ta Zamfara da Najeriya baki daya kuma Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi da sauran kasashen mu na musulunci kuma muna ƙara kira daga mai girma gwamna matawallan muradun da ya ƙara diba harkar tsaro domin a nima al'umma maslaha da zaman lafiya da wannan fitantuni suke damu mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara gwasa Lokal Gamiyan Bagami Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim rufar malin shagon lauka gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Na farko dai a yau ina sai amfani da wannan dama in kira ga kukan ko BOH ku yi kokari ku kawo aikin ku kawo Najeriya. Ma'ana dai in Najeriya su kama kama ko kamar yadda sauran kasashe suke kama ko duba da kuke da dimbin magoya baya a tarayyar Najeriya. Sannan a bangare daya ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi tsokaci kan kiran da kiran ta yi wai hukumar FIFA ta hana kasar iran zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a katar wannan kira ne kawai na kashin kanta domin ba yadda za a yi duniya ta tafi kaifi daya in kasar iran ta biye wa turawa ta yi ajina ta muradi ta goyi bayan turawa dangane da faɗan da ake gwazza a yi tsakanin rasha da ukrain sai mu ce kawai ta kwali kanta domin turawa nan su kansu kawai sun ka sani ba sa wani baya gaban su sannan kuma duk abin da wani zai yi baya burge su kansu kawai suka sani mai da zp ibrahim rugar da shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya boh assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin iram sunana kadora diga garan fulani wari daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayinmu to a yau ina son ku bani dama in ƙara kira ga gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala ƙauren bauchi ya kamata ya taimaka ya ɗauki matakin hana sara dazuzzukan nan da ake mana musamman ma wannan dajin nazara saboda gaskiya mu fulani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 kuma sai shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya bilal Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. ta yi malaifi idan kuka roƙa mata yafiya zai iya yafe mata idan ya so dan Allah kada ka ƙara fushi da ita ka ɗauki wannan abun a matsayin ƙaddararta ita kanta da a ce Allah zai maido ta duniya na tabbata za ta yi ƙoƙarin gyara kuskurenta jijina ka alhaji yana goge hawaye ya ce shikenan na gode malam Allah ya ji kanta ya yafe mata gaba ɗaya suka ce amin DPO ya ce alhamdulillah dama abin da nake son ji daga bakin ku kenan ni kaina na gane cewar ba sardauna bane ya aikata wannan laifin domin na je har asibitin da na ga sunansa a jikin katin da su anti suka bani wanda suka ce sun gani a cikin jakarta kuma na ga likitan da ta gani da bakinsa ya ce mani tabbas shine ya rubuta mata maganin kuma ita ɗaya ta je tana masa kuka ta ce wallahi bata san wanda ya yi mata cikin ba kuma ta san duk wanda za ta nuna ba zai yarda da ya taimake ta ya bata maganin da zai zubar mata da ciki ta yi alkawarin daga shi ba za ta ƙara halin banza ba shi kuma likitan ya ce mani ta ba sa tausayi shi yasa ya rubuta mata maganin bayan na dawo gida na yi tunanin tabbas ba sardauna ba ne da a ce shine likita zai faɗa mani su biyu suka je lokacin da na ji labarin yadda aka yi suka haɗu na ƙara tabbatarwa amma sai na ce bara na ji daga bakin ku tunda kun ce a sake sa shi kenan amfanin a bincike kenan mun gode da kuka fahimce mu cikin kuka hajiya ta ce mun gode da taimakon ka yallaɓai Allah ya ji kan Zainab hakika ni ce mai babban laifi a matsayina na uwa na kasa lura da yanayin da ɗiyata take ciki duk lokacin da zainab ta ce mini za ta je gidansu hajara bana hana ta san bana lura da cewa ita hajarar ba ta yawan zuwa gidan nan wallahi sai yanzu nake ganin wautata akan barin zainab da na tana fita duk lokacin da ta so bana damuwa da ina take samun kuɗi gaskiya na zama uwa mara kulawa da gadiyarta alhaji ya ce ya isa haka komai ya wuce a barta da maganar addu'ar mu zainab take bukata wannan abin da ya faru in ina fatan allah ya sa ya zama ishara ga sauran iyaye allah ya ji kanta ya yi mata rahama dpo ya ce amu mu za mu wuce allah ya kara hakuri tashi suka yi suka masa sallama alhaji yana faɗin yallaɓai ga wannan kai ce fani dpo ya ce haba ba komai alhaji wannan abin da na yi ai duk gida ne wallahi ka bar kuɗin ka allah ya kara hakuri godiya alhaji ya yi masa suka tafi kallon na dpo ya yana faɗin umar ina fata wannan abun da ya faru da kai ya ishe ka ishara hakika na tausaya maka a lokacin da na je ina tambayar mutane yanayin halinka haka kawai na ji idanuwa na sun cika da kwalla babu abin da na tuna da a ce mutuwa ka kai aka zo ana tambayar halin ka haka fa kowa zai ringa ba da shaidar mara kyau a kanka na tambayi mutane sun fi goma amma a cikin su babu wanda ya ba da shaidar ka mai kyau a kanka wallahi na tausaya maka gashi dai a ni halinka mai kyau ne domin baka aikata komai na saban Allah ba amma zahiri kowa ya san cewar kai din baka da hali mai kyau kuma ka sani yaudara abu ce mara kyau a musulunci na tabbata a cikin unguwarku akwai wadda suke aikata abin da ya fi naka muni matasa da yawa sun mai da zina ba abin komai ba hatta da magidanta ba sa tsoron bata 'ya'yan mutane amma saboda su yi kaurin suna kamar ka ba yasa babu wanda ya san da zaman su sardauna ka yi ma kanka faɗa duniya ba mazauna ba ce kowa ka gani yana ƙoƙarin kokarin samun guzurin zuwa lahira amma kai ka tsaya kana tunanin kana da sauran lokaci a nan gaba ni dai na baka shawara dan Allah ka nutsu ka daina saka iyayenka cikin damuwa Allah ya kyauta gaba shiru sardauna yana goge kwallar da take zubo masa gaba ɗaya fuskarsa ta kumbura mallam liman ya ce yallaɓe mun gode za mu wuce Allah ya kara girma murmushi DPO ya ce haba baba ai ba komai godiya malam yayi masa yasa aka ɗauko kayan sa suka tafi tafi gida runguma sardauna na ta yi ta na kuka ganin yadda aka maida mata sardauna zama suka yi ta kwantar da shi saman tabarma tana fadin bara na ɗora maka ruwan zafi kai wanka ka gasa jikinka tashi su mubarak suka yi suna fadin sardauna allah ya kara sauki sai mun dawo kai ya daga musu kallon mai adaidaita yana fadin abokina na gode sosai ya ce ba komai allah ya kara sauki malam liman na rasa kalmar da zan yi maka godiya da ita allah ya bar zumunci hakika kayi mana abin da ba zan taɓa mantawa ba ba don kai ba ban san yadda zan yi da wannan al'amari ba wannan yaro Allah ya sani na gaji da abubuwan da yake mani ganin shi shi ɗaya Allah ya bamu ya samu ka nuna mashi so wanda gashi yana so ya jefa mu cikin matsala malam liman ya ce kada ka faɗi haka malam u malam umar umar yaron kirki ne matsalar ɗaya yawan kula kula yan mata da yake yi bayan ga wannan hali baya da wani mugun hali tunda kake da shi ka taɓa sa shi abu ya ƙi maka ka taɓa kama sa yana shaye-shaye kana ganin yana wasa da sallah ko yana ɗaukar kayan wani na tabbata duk cikin waɗannan abubuwan da na lissafa baya yin ko ɗaya duk sallar da zamu yi a masallaci tare muke yi da umar sai dai idan baya unguwar wannan abun kaɗai yana burge ni haka zalika umar baya raina na gaba da shi saboda haka ka daina cewa ka gaji da halinsa yarinta ce kawai da shi wata yarintar idan aka duba ta wasu ba su ta faɗi ba to jama'a duka duka muka zo karshen shirin nam ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. To shirin da ke tafe yanzu shine lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin rediyo hausa biyu hacci da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi gashin kan dan adam da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marala kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi gashin kai na dan adam a shirin da ya gabata da an ji mu ne tare da farfesa shefu yusuf kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kan dabo a tarayyar najeriya inda bayan fayyace muna matsayin gashi a jikin ɗan adam sai ya fara amsa mana akan matsalolin da kan shafi gashin ciki har da kakkarewa da kuma fuskantar matsala wajen tsurowarsu to yau likitan namu zai ɗora ma ne kan tambayar cewa kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a dama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za a ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kace kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kaga sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan sai misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin fatan sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ake yi a dalilin wani sinadari kadi mutum ne ya sa wani abu na da ciwon kamar wanda muke cewa relaxer so relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwasa yake a ce sai an an da ita to in an za a da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ya zama ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya ga wani lokaci kuma kwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan gangaren shi gashin sannan wannan kowai sa ya karya wannan gashin. da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa a duk da dan tabo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka To, ga gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufi suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba saboda mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani kuma nasu yana da tauri so da ta man da suke shafawa da dokin su don yin ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye namu so da ka akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don su da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi ya yin baki ko ya yi wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan su da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala to kuma iya sawa ya zama da matsala da zaki da zai da zai iya kai shi kaga in ana sawa ba an ce ba za a bai ta matasa ba gaba ɗaya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an nan wato gashin zai iya kwarin su zai dawo kama shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashi zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa din yin sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne dan wato gashi ya da miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ko akwai wata hanya da mutum zai biyu domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake zubar gashin shin kwayan cuta ne don kwayan cuta ne sai a ba shi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da zai maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan ayon ne ba yawa a sana'ar duba za a baka ayon din ko kuma gashin da tofi ko kuma ce wani fulani ya ke kuma tyrosine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya yi shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a makero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin mu wata gashin sai ka zata a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka yi amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in har ya yadda za a samu a harka yi haka. Kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. To masu saurare karshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirinmu na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka. haka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da sauransu sannan mu je ra'ayi masana dangane da wa'annan labarai da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da tashe-tashen hankula da suke faruwa ko suka faru a 'yan makonni da suka gabata nan ƙasar iran da kuma hanyoyin magance su har ila yau za mu je ra'ayin masana dangane da haka a ƙarshen shirin idan akwai lokaci da farko a wannan makon da muke ciki ne dai hukumar kare wa'anda ake kaiwa hare-haren ta'addanci a duniya ta da wasu bayanai a ranar lahadi inda take allah wadai da hare-haren da wasu suke kaiwa jami'an tsaro da masu tabbatar da zaman lafiya cikin ƙasar iran hare-hare ta kuma buƙaci gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta yi ƙoƙarin ganin ta kare lafiyan jami'an tsaron ƙasar saba a safi shugaban hukumar ne ya fitar da wannan rahoton a safiyar lahadin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa wa'anda suke kai wa jami'an 'yan sanda na jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare a matsayin 'yan ta'adda suke har ila yau ya yi allah wadai da hare-haren da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta kai a hubarin sha chirac na birnin shiraz a kudancin ƙasar iran inda ta kashe mutane akalla goma sha uku wanda ba su yi wani laifi ba sai don aƙidarsu ƙungiyar ta yi allah wadai da wa'anda suka kai wa'annan hare-haren sannan ta buƙaci gwamnatin iran ta ɗauki matakan da suka dace don ganin an kawo ƙarshen ta'asan da wa'annan 'yan ta'adda suke aiwatarwa a cikin ƙasar har ila yau hukumar ta kare wa'anda aka kai wa hare-haren ta'addanci ta buƙaci gwamnatin ƙasar iran da sunan har yaushe ne za ku ci gaba da kashe mu ta zakulo dukkanin 'yan ta'adda 'yan kungiyar da'ish da kuma da kuma kasashen da suke goyon bayan wa'annan shaidanu masu barna a bayan ƙasa da kuma kawo ƙarshen su hukumar ta fi da wannan bayani ne bayan da a ranar 26 ga watan oktoban da ya gabata wani dan ta'adda ɗauki da bindiga ya farwa mutane masu ziyara a haramin ahmad bin musa wanda ake kira sha shirak a birnin shiraz na kudancin kasar. inda ya bindige mutane goma sha uku har lahira sannan ya raunata wasu talatin sai kuma a ranar uku ga watan nuwamban shekarar da muke ciki wasu 'yan ta'addan da gangan suka kashe jami'an tsaro 'yan sa kai na basij a garin karaj da ke nan kusa da birnin tehran sannan wasu 'yan sanda kimani goma suka ji rauni sai dai kafin wa'annan hare-haren 'yan ta'adda a nan jumhuriyar musulunci ta iran an yi ta fama da irin wa'annan ayyukan ta'addanci a wurare daban-daban daga cikinsu a farkon wannan shekaran wani dan ta'adda ɗan ƙungiyar da'ish mai suna abdullatif muradi ya kai hari kan wasu malaman addini a haramin imam rida salam da ke birnin mashar na arewa maso gabacin ƙasar iran inda ya kai ɗaya daga cikinsu ga shahada har ila yau wasu 'yan ta'addan na da'ish sun kai hari a cikin hubarin imam khomeini kudisa sulhu wanda ke kudancin birnin tehran a rana guda a shekara ta 2017 wasu daga cikinsu dai sun kai wa majalisar dokokin ƙasar ta iran da ke nan birnin tehran hari inda a nan ma suka kashe masu gadi majalisar da wasu baƙi waɗanda suka je majalisar don ganawa da wasu 'yan majalisar dokokin kasar kafin haka dai a shekarar 1994 ma 'yan ta'adda ta da'ish sun kai hari na ta'addanci a haramin imam ali bin musa arrida salam a birnin mashat na arewa maso gabacin kasar inda suka kashe mutane da dama bisa bayanan da jami'an tsaro na kasar iran suka bayar da wanda suka tsara harin da aka kai wa haramin sha shirak a birnin shiraz sun tsara kan cewa za su kai wa'ansu hare-haren a wasu wuraren amma ayyukan nuna kwarewa da jami'an tsaron kasar suka yi sun hana aukuwar wa'annan hare-hare kuma ya kubutar da rayukan mutanen kasar da dama sannan ya hana aukuwan asara ta rayuka da dukiyoyi na mutane a wa'annan yankuna babu wata shakka ko tamtama kan cewa wa'annan 'yan ta'adda suna aiki tare da kasashen amurka da kuma harin kasar isra'ila da kuma saudiya a ayyukan ta'addancin da ke faruwa a ƙasar iran saboda wa'annan makiya jamhuriyar musulunci ta iran ba su ɓoye ƙiyayyarsu da ƙasar iran ba wannan ƙasashe a cikin 'yan shekarun da suka gabata sun buɗe sansanonin horar da 'yan ta'adda a wurare daban-daban a wasu ƙasashen yankin sun kuma ba su makamai manya-manya da kuma ƙanana don ganin sun samar da tashe-tashen hankula a kasashen yankin daga ciki har da ƙasar iran a cikin tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da kasashen amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila suna da hannu dumu-dumu na ganin sun mai da ƙasar iran ƙasa wacce babu tsaro a cikinta kuma sun fito fili suna goyon bayan wa'anda suke tada hankali a cikin ƙasar, bayan mutuwar wata mata da ake kira masa amini wacce ta mutu saboda matsalolin bugun zuciya a wani asibiti a nan birnin tehran amma bayan da 'yan sanda na gyaran hali a nan iran sun tsare ta na wani lokaci banda haka bincike ya nuna cewa wa'annan kasashe sun horar da wasu 'yan kasar iran a cikin gida kan yadda za su tabbatar da cewa sun mai da kan tituna a biranen kasar iran wuraren fada da kuma tashin hankali gaskiyan al'amari dai shine cewa wato gwamnatocin kasashen yamma wa'anda suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama kuma suna yaƙi da ta'addanci a fili a fagen ƙasa da ƙasa suna da mizani guda biyu na yaƙi da ta'addanci da kuma kare haƙƙin bil'adama don ayyukan ta'addanci da na kare haƙƙin bil'adama da ke faruwa a ƙasashen da ba sa ɗasawa da su neman 'yanci ne ko kuma ayyukan kare kai ne amma idan irinsa ya faru a cikin ƙasashensu ko kuma waɗanda suke ɗasawa da su to ayyukan ta'addanci ne kuma cin mutunci ne ga biladama a wannan tsarin nasu jimura musulunci ta iran dai ƙasa ce wacce take gaba-gaba a yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar iran da kuma ƙasashen yankin musamman a kasashen iraki syria da kuma lebanon kuma wannan aikin zai ci gaba duk tare da goyon bayan da wannan 'yan ta'adda suke samu daga wannan kasashe da muka ambata masana da dama sun tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin wannan wajibinta ne ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci a ko'ina take a duniya kuma za ta ci gaba da wannan aikin har sai ta ga bayan wa'annan kungiyoyi da kuma kasashen da suke goyon bayan su a duniya ko kuma a yankin masu sauraro nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to da haka muka bi kashe abubuwan za mu iya gabatar muku a wani lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu